duk da yake an soma samun ruwan sama a daminar wannan shekara makare a wasu jihohin arewacin najeriya bayan da ruwan suka sauka jama'ar wasu yankuna sun soma yin hasara jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya na daga cikin jihohin da masu hasashen yanayi ke nuna ana samun ruwa masu ƙarfi da yawa wasu lokuta har ma da kaiwa ga samun ambaliya hakan ya soma nunawa a fili a wannan shekara domin wasu ruwan sama da aka yi masu ƙarfi da yawa sun yi sanadin mutuwar mutane hudu da kuma ruguza gidaje masu tarin yawa a garin ɗakin gari da ke ƙaramar hukumar mulkin suru a jihar takebi wani mutumin garin aminu umar ɗakin gari ya ce an jima ba a samu ganin irin waɗannan ruwan sama masu ƙarfi ba da yawa a yankin ruwan sun taso ne daga ruwan sama da kuma ruwan daji waɗanda ke fitowa daga daji waɗanda hanya su ce su biyo ta nan cikin gari su sake komawa daji tsoron sai kasance sun zo da karfin tsaya sosai duk wata magudanar ruwa tsohon magudanar ruwa da ka sani ba inda bata bude ba ruwa sun shiga gidajen mutane wayansu mutane sanadiyar hakanan wasu wani dattijo gina ta faɗa mishi Allah ya karbi abin shi an sake samun wasu mutum biyu su ma ɗayan wajen ceton wani yaro shi ma ya samu ya rayu shi da salwanta sannan an samu ɗayan shi ma dai sanadiyar ruwan ya rasu sannan wani almajiri mutum hudu kenan wayanda Allah ya karbi rayuwarsu sanadiyar wannan ainihin barnar ruwa da aka samu samu a garin ɗakin gari. Dan majalisa mai wakiltar mazaɓar suru ɗakin gari Faruku Abubakar mai Sudan ya ce wannan ibtila'i ne kuma mahukunta na kan kai ɗauki ga waɗanda lamarin ya shafa. Yanzu dai halin da ake ciki ana ƙoƙarin yin taimako damuwa akwai ciyaman na local government da kuma sauran waɗanda suke hakimai na wurin sun tafi su dudduba abubuwan da kuma da yanayin da mutane suke to sai dai a cewar aminu ɗakin gari wannan matsalar ba sabuwa ba ce kuma yan ba a yi wani abu cikin hanzari ba ruwa za su iya tayar da garin na ɗakin gari baki ɗaya saboda akwai wuraren maguda inda ruwa ke bi waɗanda suke magudanan ruwa na waɗanda matukar ba magance waɗannan matsalolin ba ba a yi su ba to gaskiya ruwa na iya tada ɗakin gari koyaushe saboda gaskiya an sha samun waɗannan matsalolin ruwa don haka muna neman alfarma wurin gwamnati shi kuwa ɗan majalisar ya ce ana kan ɗaukar matakai na shawo kan wannan matsalar da ke kawo ambaliya Najeriya a garin. Ana ɗaukan matakai shekarun baya an ɗauki matakai a yi magudanan ruwa manya-manya waɗanda ake tsammanin kama an gama da wannan matsalar a gonatance, an yi motoci manya-manya waɗanda ake tsammanin sun yi wannan to amma kaga da yake abu ne na natural ba za ka iya cewa lokaci guda gama an gama da al'amari ba sai dai in ka ga ila da wani ta zo irin wannan abu bai faru ba sannan ka tabbatar da cewa wannan abu an kai karshe ko a farkon daminar wannan shekara wato wata biyu da suka gabata an samu iskar hadari wanda ya sanadin ruguzawa da kuma tayar da rufin gidaje kimanin ɗari biyu a garin zauro haka ma duk a lokacin an samu mutuwar mutane uku sanadiyar tsawa a garin alen kwara da ke gundumar lalaba a ƙaramar hukumar mulkin argungu bisa ga yadda hukumar kula da hasashen yanayi ke yin hasashe a kan yanayin da ke zuwa musamman a lokacin damina yin amfani da bayanan da hukumar ke bayarwa tare da ɗaukar matakan kariya kan iya taimakawa wajen kawo sauki idan matsala ta zo muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya